da yake bayyana sakamakon zaben jami'in ba da sakamakon zaben shugaban kasa a jihar adama farfesa abawa joffrey da ke zama shugaban jami'ar tarayya da ke ukari ya bayyana dan takarar jam'iyyar apc janar muhammadu buhari da cewa shi ya lashe zaben a jihar adamawa da yawan ƙuri'u dubu ɗari uku da saba'in da hudu da ɗari bakwai da ɗaya inda shi ko shugaba gullo jonathan na jam'iyyar pdp ke da ƙuri'u dubu ɗari biyu da hamsin da ɗaya da ɗari shida da sittin da hudu. aa 435 aa 435 ACPN 1166, ADC 1012, APA 1549. APC 3747012 COA 752 PDP 251664 UPP 334 To yaya wakilan jam'iyyu suka ji da wannan sakamako? barista eti shehu kwamishinan shari'a na jihar adamawa shi ya wakilci jam'iyyar pdp a cibiyar ba da sakamakon rayuwa haka take yau kai ne gobe ba kai ba so kuma dole yadda rayuwa ta zo ka karbe ta haka a ban fahimce ka ba kana nufin kanta ko amsa sakamakon da ya faru yanzu mai zai hana mu amsa tun da mun sa hannu a kai shi ma daraktan kamfen na janar buhari a jihar adama ya fa nuna farin cikin su ne kamar haka sunana alhaji ibrahim bafetel hassan a state coordination buhari osibanjo presidential campaign council to ya kuka ji da sakamakon da aka bada yanzu yanzu nan to alhamdulillah kamar yadda kunnan ka ya ji maka ka san jira muhammadu buhari ya samu kuri'u 374,701 alhamdulillah mun ji daɗi da wannan nasara kuma allah ya tabbatar mana nasara na dukkan kasa yadda za mu samu taimaka a ƙasar nan a ci gaba. To sai dai kuma kawo yanzu ma an soma bayyana sakamakon zaben 'yan majalisar dattawa da na wakilai inda tsohon shugaban jam'iyyar apc a jihar honorable binta masu garba ita ta lashe kujerar majalisar dattawa na mazabar adama ta arewa inda ta doke gwamnan jihar mr balajan gilari na jam'iyyar pdp kamar adama a jihar taraba ma an soma samun sakamakon zaben majalisar dattawa da na wakilai inda dan takarar jam'iyyar pdp honorable marafa bashir abba ya lashe zaben inda ma ya bayyana farin cikinsa kamar haka Eh alhamdulillahi na farko na gode wa Allah kuma na gode wa jama'an da suka goyi bayana a neman wannan matsayin har Allah ya kai mu ga wannan ke yawa ka gaddamar da ni wanda ya ci taraba ta tsakiya na gode wa Allah na gode wa jama'a kuma sosai gare su wayanda suka faɗi wayanda na tsaya da su su masu yi haƙuri don dama ni ma haka ya same ni a dubu biyu da goma sha ɗaya kuma na yi haƙuri kuma komai lokaci ne ke yasa Allah ya kawo lokaci ne yanzu don haka ina kiran su su yi hakuri kuma su zo su bani goyon baya su bani shawarwari masu kyau domin su shiga a taraba ta zakiya. Dawo yanzu dai tuni har wasu 'yan takarar kujerar shugaban kasa suka fara mai da martani game da sakamakon da aka bayyana kamar yadda wannan mataimakin 'yan takarar shugaban kasa ta jam'iyyar kowa fati ke cewa. Sunana Sa'idu Babboi kuma Ah, ni ne mataimakin shugaban takarar shugaban kasa ta jam'iyyar kowa party professor remi shonaya to mun gode wa allah babban da ya yi zaben an gama lafiya sannan kuma 'yan najeriya sun yi zaɓe an fito kwarai da gaske an yi zaɓe kuma mutane sun zaɓe abin da suke gani shine zai fi dace masu kun gamsu da sakamakon da ke fitowa kwarai da gaske mun gamsu da sakamakon da duk ya fito daga wadda hukumar zaɓe ta yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya